Sallama da fatan alheri a gare ku baki ɗayanku masu sauraron mu yau da gobe shirin matasa kuke ji da wannan maraicen litinin 25 ga watan Janairu daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 22 da shida da kuma ta intanet a voahausa.com a jamhuriyar Nijar kuna iya kama mu ta gidajen rediyon amfani FM da sarauniya da kuma niyya FM a birnin Kwanni. Halima Jimarauce ke gabatar muku da shirin. Kun san cewa yadda mata ke kuka da mazansu na arme haka kuma akwai maza masu kuka da wasu halayyar matansu duk da cewa suna yin iyakacin ƙoƙarinsu su ga sun kyautata wa matan muhawarar mu kenan ta yau a zauren matasa. Wato yadda kullum wasu mata ke kuka da bakin hali da rashin kirkin wasu maza da rashin sanin ya kamata su. Eh. Haka su ma wasu mazan suna kuka da rashin godiyar wasu mata duk kirkinsu. Duk ƙoƙarinsu na neman daɗaɗawa matansu da faranta musu rai ba sa gani ba sa godiya To, koyaya masana ilimin halayya da zamantakewar bil'adama irin su Malam Muhammad Hadi Musa ke kallon wannan? A irin nazarinsu me ke sa mata nuna halayyar butulci da rashin godiya da kuma rashin yaba ma mazansu? Mu dai a sociology za mu ce rashin tarbiyya ne duka ya jawo wannan. Poor socialization muke kiransa. Yarinya tun tana karama ta ji ana zance a gidansa an ce namiji ba dan goyo ba ne. Ki tunkuɗa namiji rana tun kafin ya ja ki ya kai ki rana. duk wacce ta ɗauki namiji uba za ta mutu maraya Muna ta da amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook, ku biyo mu kuma ku kasance tare da mu ku ji wannan shiri na yau na yau da gobe shirin matasa. To tambayar da muka yi muku a Facebook ita ce, a zamantakewar arme ba mata kaɗai bane ke kokawa da rashin kyautatawa. A saninku me kukan da wasu maza ke yi game da matansu na arme ga yadda kuka amsa mana. A gaskiya da yawan mata na musgunawa mazansu amma jama'a ba su cika sa ido a kai ba an yi sa ido a kan maza saboda ana gani su ne da gidan. to amma har ku sani ba kowane namiji ne ke iko da gidansa ba. Da idona na ga mata na gaya ma mijinta ka hura wutar girki kahin in zo ka dafa miya. Sai ya ce ina za ki ta ce gidan ku za ni kai abin da na ce maka ka yi. Kai jama'a, gaskiya wasu matan sai dai a ce Allah ya isa domin wani abin ma ba a magana shawara ta ga ma'aurata ku rinka tunawa da ranar mutuwa Allah ya sa mu cika da imani amin sako daga alkasim isa biyu Idan ka tara maza ɗari kashi saba'in cikinsu na kokawa kan matsalar tsafta. Wannan kuwa ya haɗa da ta jiki da kuma uwa uba muhalli domin galibin matan yanzu suna ƙoƙarin tsafta ne kawai kahin a arme su. Amma da zara an yi arman shi kenan kuma sai tunaninsu ya canza sai ka ga mata sai idan za ta unguwa tukuna ta yi wanka ta sa sutura mai kyau wanda hakan ba daidai ba ne. Don haka matsalar tsafta ita ce a kan gaba-gaba wurin cima maza tuwa ƙwarya kuma idan da mata za su gane su gyara tun Allah ya yarda hatta yawan mace-macen arme ma zai ragu sako daga mai unique. Hakika in an bi ta ɓarawo to abi ta mabi sawu domin kuwa mu ma mutane ne kamar su matan kuma muna da irin namu ƙorahe-ƙorahen daban-daban kamar haka. Generally mata ba su da godiya akan hidindimin da mazaje suke musu a kullum. sai rashin iya mu'amala wallahi wata sai ka gwammace hira da talbijin a bakacin ka yi hira da ita saboda rashin iya magana wannan a takaice kenan sako daga khalil hb bello yau da gobe 'yan magana na cewa iya kudinka iya shagalinka iya kudinka iya kyautata wadda za ka gani daga matarka ganin yadda mahi yawansu suka koma 'yan jari hujja amma akwai wasu kaɗan waɗanda ko kana da shi ko baka da shi za su kyautata maka saboda haka halinsu yake 'Yan magana na cewa hali zanen dutse, sako daga Sade Sa'idu Daura. Gaskiya mu maza mun hi mata huskantar matsaloli na zamantakewa arme. Uwa uba tarbiyya wadda ita ce sular samun kyawawan ayyuka waɗanda suka hada da tsafta. Samun kwanciyar hankalin iyali nuna kulawa wa miji tarbiyyar yara da tsaftarsu. Wanda idan mace bata samu tarbiyya ba duk waɗannan ba za ka same su ba kuma kullum miji zai kasance cikin ɓacin rai saƙo daga prof muhammad daguro turabu babban ƙalubale shine rashin kula da hakkin miji sai dai ana son a mallaki miji da boka ko malami shawara shine mata ku sani zaman arme ba cin kasuwa ba ne in ta yi daɗi ke da miji za ku sha daɗin in wahala ce tare za a sha ta saƙo daga Ahmed Muhammad. Rashin godiyar Allah, rashin biyayya, rashin iya sarrafa gida, rashin kunya, kwaɗayi da dogon buri, rashin kula da yaransa ko rashin kula da danginsa da hihi ta nata a kan nasu sai kishi saƙo daga Sinat Faruk. Yau da gobe, a gaskiya babu abin da ke bani haushi ga matan yanzu na arme sai tahe-tahe shiga cikin wannan unguwa ki hita ki shiga wata kuma duk sai kin leƙe gidan kowa kuma akwai wata matsalar in ka yi arme ka rabu da matar ko Allah ya ma matar ka rasuwa kuma ta barka da yara to wadda za ka sake armowa ba za ta kula da waɗannan yara naka ba sai ta ce ai ba ita ta haihe su ba kun ga wannan babbar matsala ce kai kana can kana nemowa kana kawowa amma wani lokaci takan iya yin girki ba tare da yaran sun ci ba. kuma kai baka sani ba Allah da ya shirye mata masu irin wannan halayya amin sako daga Umar Alasan Kamaru matsalar da ke faruwa ɗaya ce ba biyu ba a gaskiya akasarin mata na malam bahaushe jahilai ne a kowane bangare a rabu da boko sanin kowa ne ba wanda ya kai jahili matsala ta mu'amala mahita a nan ita ce mu mazaje na wannan zamani muna da kyakkyawar gudunmawar da za mu bada domin kawar da wannan matsalar ta taɓarɓarewar auratayyar malam bahaushe Mahitar ita ce canza tsarin ko in kula da muke yi a wajen bama waɗannan halittu na Allah ilimi, saƙo daga Aliyu Muhammad. Duk lokacin da ka ji namiji ya ce yana zargin matarsa to lallai ba ɓangaren addini ba ne, don ba ruwansa ko ta yi sallah ko ba ta yi ba. Mai amfanin matar da ba za ta yi mijinta biyayya ba matuƙar ba saɓa wa Allah ya umarce ta ta yi ba, Dole mu yi ƙoƙari wurin ba ma yaranmu tarbiyya, sako daga Nana Khadija Aliyu. Kukan jin daɗi ne maza suke yi, domin jin daɗin mace da shi kansa mai gida yana hannunsa ne. Idan namiji ya so mace ta kasance a cikin farin ciki da jin daɗi za ta kasance. Haka kuma idan ya so matarsa ta faranta masa za ta faranta masa. Mata ni'ima ce a gare mu, amma yadda za mu ji daɗin ni'imar ne mahi yawancin mu maza ba mu sani ba. Sako daga Idris Ahmed. Yau da gobe hakika maza na kokawa da halayyar matayensu iri daban-daban. Misali wasu za ka samu a kan rashin ladabi da biyayya, wasu rashin sanin hakkin arman gaba ɗaya, wasu rashin addini. sannan akwai mata masu ƙazanta kai abubuwa da yawa amma kuma ba duka aka gamu aka zama ɗaya ba domin akwai mata masu kamantawa waɗanda mazajensu ba sa kokawa da halayyarsu Allah ya sa mu dace amin sako daga lawal sani na kawu daura. Hakika duk abin da yake zanyo korafi na farko dai shine rashin haƙuri, sannan wani zubin da ƙarancin ilimi na addini da na zamani, a ɓangaren mazan ko a wajen matan, wannan shi ma yana taka muhimmiyar rawa a wajen korafe-korafen. Sako daga Yusuf Kohar Mata. A gaskiya mata su ma suna taka muhimmiyar rawa wajen rashin kyautatawa a zamantakewar arme. Za ka ga mace, idan ka arme ta kana da kuɗi da zarar ka talauce sai su ƙi ka. hakan babbar matsala ce a zaman armi sako daga hamza a sunusi a gaskiya maza sun yi kuka da matansu a kai rashin biyayya da kuma karancin godiya allah wanda kuma sanya rashin sanin babu a ciki ita kawai kullum ka kawo radda baka kawo ba sai a manta dama ka taɓa yi sako daga abubakar sa'ad ganye yau da gobe ai wasu mata sun zama annoba ga mazajensu na armi domin kana arman mace sai hankalin da tunanin ya sauya ta zama ma mijinta masiha. Sako daga Abraham Joffrey daga jihar Gombe. A gaskiya yau da gobe wasu mata na iya su wajen kyautata ma mazajensu sai dai kuma wasu maza ne ba su da godiyar Allah saboda hangen na gaba da su. Sako daga Maryam Lawal Sakkwato. Sashen Hausa na muryar Amurka kuke saurare daga nan birnin Washington DC yanzu ga zauren matasa kuma ga Hassan Maina Kaina da abokan tattaunawar shi Debra Zaka da Alhaji Sani Musa mai riga garkuwa Ado da kuma Alhaji Bashir Baban Dugumel. Wato yadda kullum wasu mata ke kuka da bakin hali da rashin kirkin wasu maza da rashin mm. sanin ya kamata su. Mm. Haka su ma wasu mazan suna kuka da rashin godiyar wasu mata duk kirkin su. Duk kokarin su na neman dadadawa matansu da faranta musu rai. ba sa gani ba sa godiya akwai mazan da ke taimakawa su har da aikace-aikacen gida amma a banza matan ba sa gani saboda haka yanzu kana ga me yasa wasu mata suke yin haka rashin tarbiya ne jan aji ne ji da kai ne ko dai ba sa son mijin ne a ra'ayina ko da yake ba duka matan ne aka tare aka zama ɗaya ba amma ga su masu irin waɗannan ɗabi'un ni a nawa tunanin a duk lokacin da kaga mutum ya auri mace to na farko dai idan har ya tsaya ya auren kamar yadda ya kamata ya fito gaskiya da gaskiya ya ya kuma tabbatar ya auri matan nan tana son sa yana son ta to wani lokaci da wuya a samu irin wannan matsalar to ma'ana kenan wasu matan suna yin irin wannan ne idan ka tirsasa wa kanka sai ka auri mace ko ka yi amfani in kuɗi ne ko kuma hanya ce ta dangantaka da kake da ita eh, da mahaifanta da sauransu idan ta zo farantawar wannan ba za ta taɓa yi maka ba matuƙar mace ba ta son ka amma ni na imanin idan mace tana son ka tabbas za ta yi maka duk abin da kake bukata kuma ko kullun kashe ta kake ta farko za ta yi maka to wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ni a tunanina ya sa waɗansu matan ba su faranta wa mazajensu wasu kuma hali ne dama a zuciya haka halin su yake da yake hali kowa akwai irin nasa akwai mutumin da zaka ga tun da ya tashi dama ba mutumin kirki ne. to in ka samu mace wadda dama ba ta kirki ba mai irin wannan ɗabi'u da sauransu to in ta zo fa gidan naka ma abin da za ta yi maka kenan ni a gani na kenan dalilan da yasa akan sami irin waɗannan duk da cewar akwai waɗansu dalilai daban-daban daban-daban ya danganta garkon ado me zaka ce eto eh a malam hassan ka san abin da ke faruwa shine kamar da bashir baban da ya faɗa ne wani lokaci babu soyayya ne tsakanin wato ma'auratan guda biyu idan da soyayya to hakan ba zai faru ba sai kuma wato a yi wa yarinya aure auren dole wadda ba ta son mutum ga wadda take so a ce sai lallai ta auri wanda take so ko kuma wannan wanda iyayen suka ga shine suke so to kaga dole ne in ta shiga gida a samu wato rashin jituwa tsakanin shi mijin da kuma mata sannan kuma wasu lokutan mazaje ne akwai 'yan karya baka da abun nan sai ka je ka kai wa wato yarinya karya ai kai mai kuɗi ne kai mai kaza ne in ta shigo gida kuma sai ka ga abun da take take hanga a waje ba shi ne a gida ba to kaga dole kai ka sa wato ka fara aza sashin gini da, da, da tubali ba mai kyau ba to dole ne in ta shigo gida dole a samu baraka saboda haka akwai bukatar su ma mazan su rika gaya wa 'yan mata ko ko mata da za su aura gasken abin da suke da shi suka mallaka ko kuma ba su da shi abin mutum bai da abu sai ya ce yana da kaza in ta shigo gida kuma kaga in bata gani ba to dole a fara samun ana takun saka mm, to malama me zaki ce akan wannan abin da na gani shine dan eh, uwana ya riga ya faɗi ko dan akwai in za a daura in za a yi aure in ba mace da namiji suna son junansu ba inda aka ce za a yi auren dangi ne saboda kana dan uwa uwa ko kuma kana dan uwan uba sa ce dole a yi auren dangi yana kawo matsala hakan nan kuma wani lokaci wayansu iyaye don sun gan namijin yana da kuɗi za a ce lallai lallai sai dai aure sai dai yarinyar nan ta aure shi saboda abin hannun da yake da shi wani lokaci kuma iyayen mijin ma za su ga dan iyayen macen tana da abun hannu suna da abun hannu sai a ce dole dole sai sun aure juna shi yasa wannan yana faruwa haka sai dan iyaye dan iyayen kila wani lokaci mace iyayenta na da kuɗi sai a ce dole sai namiji ya je neme ta saboda abin hannun da iyayenta ke da shi za a samu ni na ga inda ma sai a ce ai ubanta ya riga ya tsufa ko kuma ga kuɗi ita kaɗai ne eh, ɗayan da suka haifa in ya mutu ai duk za ba ta gado sai a sa namiji nan ya je aure ta don dole akwai lokaci kuma wanda namiji zai je shi ma da nashi karyan ya gwada mata shi ke da duniya da komai a duniya ga sai ka gan sai ta yadda tana ganin eh dan yadda ka shimfiɗa gadonka haka zaka kwanta a kai ya mata karya yana da kaza yana da kaza yana zuwa ya ci ciwo bashi ya kawo don dai ya rufa ma kanshi asiri to ai ranan wanka ba a boye cibi so bayan an aure kenan sai ka gan asiri ta tonu sai ta mai kallon banza ba za ta ba girma kuma ba bashir baban digumel na'am shin yadda wasu maza suke cewar ba sa yi wa mata dariya don kar su rena su su ma matan suna tsare gida ne da hada gidan sama da na kasa don kar maza su rena su me za ka ce akan wannan ah to daman ai wannan haka take a yayin da ka zo gidanka babu alamar farin ciki a zuciyarka kawai ka sha kunu ka koma gefe ka yi shiru mai yiwuwa ma matar tana maka magana sai kai ma ka koma gefe ka sha kunu ka gintse fuska wai kai kar arena ka to fa babu abin da za ta yi ita ma illa ta koma gefe ta yi shiru ni ina ganin wannan tabbas haka yake yadda ka bi da gidanka ta irin wannan hanya to karshen ta kai ma ta hakan za ka samu in ba ka yi sa'a ka samu mace wadda take nutsatsiya mai haƙuri na gaske ba domin ko da namiji ne ma dan uwanka ba mace ba misali kake sha masa kunu in ka zo gida wai kare na ka tofa fa shi ma zai ce a ah, to tunda haka ne shikenan ni ma bari sha masa kunu a zauna haka ni na ganin wannan tabbas haka yake kowane bangaren hakan take wanda ya shigo gidansa ya sha kunu shi ma a gidansa yakan fuskanci irin wannan matsala garkon ado mm. eto shimfiɗan fuska ta fita tabarma idan ka shigo gida ka ɓata rai dole ne wato in ta tambaye ka me ya faru ka ɓata rai baka yi magana ba to dole ne fa a fara samun raini kuma ka fara ma wato rubuta takardar saki da kanka kenan saboda eh, mace tana son kulawa mata suna son suna buƙatar kulawa da murmushi da dariya kamar da ka ake aka yi a waje kamin ta shigo wasu za su shigo in suna waje za su riƙa mace dariya da murmushi duk abin da take so suna suna bata amma in ta shigo gida kuma to da bata wani abu kuma ko kuɗi ko dai wani abu dariya da murmushi to abun ya ƙare to dole ne a samu reni tsakani kuma hakan yana kawo rabon aure malami zaka ce akai namijin da zai shiga gida ya ce ba zai dariya da uwar gidan shi ko kuma da matan shi ba har 'ya'yan shi fa wannan abin sai ya shafe su saboda abin da muke yi ne mu suke gani su ma za su koya in kana ce kar a rena ka kai waye ne kai mutum ne fa kai ba ubangiji ba ne kuma ai zaman tare ya fi komai zaman aure fa abokantaka ne ba aure kaɗai ba ne kamin ka aure mace nan ka kawo ta ne don daman kana son ta ka gan ita abokiyanka ne shi yasa ka kira ta ka ɗauko ta ka auro ta ka kawo ta ku zauna tare ta haifan maka 'ya'ya tana maka abinci in dare ya haifa kwanciya tare za ku yi to ya za a yi ma a yi sha a yi tadi a san inda gidan za ta samu gyaruwa a ga inda 'ya'ya za su samu cin gaba ko gurin karatun addini ko kuma gurin karatun boko saboda haka wannan kamun kai wai kar a rena mutum ba shi bane ta shi. To su masana ilimin halayya da zamantakewar bil'adama irin su Malam Muhammad Hadi Musa ya suke kallon wannan a irin nazarin da suke yi. Me suka gano kuma me ke sa mata nuna halayyar rashin godiya da rashin yaba ma mazansu da kuma ma butulci. An daɗe ana samun ƙorafe-ƙorafe daga ɓangaren guda biyu na ma'aurata. bangaren miji wanda yake shine jagora na gida da kuma bangaren matarsa wacce take a matsayin mai taimaka masa wurin tafiyar rayuwa kowane bangare yana kawo irin nasa korafin amma a yau kamar yadda ka ambata maza su ma suna kawo korafinsu da irin rashin kyautawa da matayen suke musu duk da ana ganin cewa su ne marasa kirki su ne masu karfi su suke danniya su suke mulkin kama karya suke rashin adalci da sauransu da sauransu to su ma kuma mazan wato akwai gurare da dama da suke ganin cewar kamar wani abu ne da ake cewa in bera na da sata da dama na da wari na sha gaya wa masu sauraro na cewar namiji abu ne mai sauki shi namiji kamar mudubi ne irin yadda kika nuna kanki to kamar haka ne zai dauke ki kuma kamar haka zai ji ki a tare da shi kamar yadda in kika kalli mudubi za ki ga abin da yake tare da ki saboda haka idan kika yi kirki ko kina da kirki to kamar haka ne mijin nan ko namijin nan zai ga wannan kirkin naki ya dawo miki da kirkin haka zalika idan kika yi rashin kirki kamar haka ne zai ga rashin kirkin nan naki ya dawo miki da shi almuhim abin da nake so na ce shine korafi da mata suke yi na rashin kirkin maza na sha gaya musu cewar akwai wasu abubuwa da ya kamata su duba watakila waɗannan abubuwan idan aka yi musu kallon basira su taimaka wa mata wurin warware matsalolinsu na sha kuma ba su irin misalai da dama don su fahimci wannan al'amarin misali namiji yana da son mulki kuma son mulkin nan nasa shine ke sa ya daure fuska ya sha kunu ya ci mur. mata da dama sukan fassara wannan a matsayin rashin kirki rashin sakin fuska rashin walwala ba tare da sun gane cewar wannan mulkin ne yake motsawa a matsayinsa na mai gida yake wannan cin magani yake daure fuska da sauransu ba to akwai hanyoyi da dama da ya kamata mata su yi to rashin yin waɗannan hanyoyin shine ke sa idan mace ta yi wani abu mara daɗi a irin wannan yanayin shi kuma namijin sai murɗe ta kamar yadda ake murɗe kayan wanki sai ta ji ba daɗi ya kamata a ce duk lokacin da mace ta tashi ta tana da cewa mijinta mai gidanta ne mai mulkin gidan ne shine sarkin gidan shine gwamnan gidan shine chairman din gidan shine shugaban ƙasar gidan shine ministan harkokin kuɗi ministan lafiya shine ministan walwala shine ministan komai na gidan saboda haka duk girman da za ta ba ɗaiɗaikun irin waɗannan mutanen sai ta tattaro ta ba mijinta a duk lokacin da ta ba shi wannan girman to ta karya ɗaya daga cikin wannan shan kunin da yake da muzuran wanda take ganin sa a matsayin rashin mutunci ta hanyar gaishe shi da safi gaisuwa ma wacce take cikakkiyar gaisuwa wacce sai ya gamsu ya koshi da cewar lalle wannan gaishe shi take yi a matsayinsa na shine shugaban ƙasar gidan shine sarkin gidan shine gwamnan gidan akwai wani taro da na je a abuja wanda na gaya wa mata taro ne na mata na irin waɗannan al'amuran, na gaya musu na ce ba za ki daraja a wurin mijinki ba sai kin zama kaskanciya a wurinsa da damansa a wurin sun ta zumbura baki suna ganin cewa ba zai yiwu ba amma ni musu bayani lokacin da kika gama zubewa kika nuna ke ba kowa ba ce lokacin shi kuma zai jawo ki ya cicciɓo ki ya rungumo ki ya nuna miki cewa ke ce komai wato wani irin abu ne da a turanci ake cewa iron wani baibai mata sai su kasa gane cewar yin wannan shine wanda zai ba su girma saboda haka mace ta yi wa mijinta girmama da safe ta sallame shi ya fita cikin girma ya dawo ta karbe shi cikin girma shine abin da zai sa mata girma amma rashin yin haka shine abin da yake sa maza suke yin korafi suke ganin cewa matansu ba su da kirki ba su da mutunci har ma suke tunanin cewa bari su koma lalube ko za su iya samu wata matar wacce take tana da irin wannan abin da suka rasa a gidansu a tare da wannan matar wala Allah ko sa samu misali maza sun sha yin korafi kan rashin godiya da mata suke yi musu Ka ga namiji ya auri mace watakila ssce ta bata kyau ba ya mai da ita taje ta yi ssce ya je ya sama mata admission ta yi wata karamar makaranta ya kai ta babban makaranta ko jami'a ya zo ya yi fafutuka har ya samo mata aiki ko kuma kaga wani namijin ya je ya samo wani kuɗi ya bata jari ko kaga ya kai ta wata makaranta ta sana'a ko ya yi mata wasu abubuwa amma duka waɗannan abubuwan ba sa cikin abubuwan da take kalla a matsayin wasu gudunmawa da ya mata na rayuwa sai wasu 'yan mutsumutsun abubuwa wanda inda zai shigo yana shan kunu to duk wani abu da ya yi mata na mutunci wannan abin ya zube a dalilin wannan saboda haka ina so su gane su fahimta cewar kamar yadda suke yin korafi na rashin kirkin maza to akwai abubuwa da dama da suke yi wanda suke su suke bayuwa da wannan rashin kirkin lalle yana da matukar muhimmanci mace ta yi wa mijinta girmamawa irin girmamawa da zai ji cewar lalle komai talaucinsa a shirya a gidansa shi sarki ne shi gwamna ne to ana mala menene ke jawo waɗannan za a iya kiransa kamar rashin tarbiyya ne daga bangaren macen ko abin da ake kira jan aji ko kuma a'a tana ganin dai wani abu ne wanda shi bai kai a masa ba hakan ɗin ko kuma a'a wannan yana nuna cewa ita matar ba ta ƙaunar mijin ne. mu dai a sociology za mu ce rashin tarbiyya ne duka ya jawo wannan poor socialization muke kiransa domin kalma ɗaya zan gaya mai sauraro ya fahimci wannan abu yarinya tun tana karama ta ji ana zance a gidansa an ce namiji ba dan goyo ba ne ta ji an ce ki ja namiji tun kafin ya ja ki ta ji an ce ki tunkuɗa namiji rana tun kafin ya ja ki ya kai ki rana ta ji an ce duk wacce ta ɗauki namiji uba za ta mutu maraya saboda haka duk tattaunawar da iyayenta suke yi a gidansu tattaunawar da yayyanta suke yi a gidansu a makota tattaunawar da ake yi abu yana nema ya zama wata wutar daji ya zama gama gari saboda haka ta tashi da rashin ganin kimar namiji da rashin ganin darajarsa da rashin ganin mutuncinsa ya zama mata tun kafin ta yi aure an gama ja mata ɗamara an ɗaure mata an ba ta makaman cewar in ta shiga faya ƙasa za ta yi akasin zamanin da da ake cewa miji uba ne idan kika je gidan mijinki in ya gyara murya ke zube a ƙasa idan ya shigo ki raɓe ina nuna wannan abubuwan a ƙasar hausa da haka suke kasancewarsu kuma sun yi daidai da irin wannan yanayi na ƙasar hausa yanzu zan sake koma in ce cakudawa da aka yi da al'adun wasu ƙabilu na turawa da na laraba da na indiyawa da wasunsu ya zo ya sa abubuwan sun cakuɗe ba a ɗauna bahaushen ba ba a dauna turawan ba ba a dauna larabawan ba ba a dauna indiyawan ba ba a dauna kowa ba ya zama na wani kwaɗani wanda yake a rasa menene a sa shi kuma har yanzu namijin bahaushe namijin afirka yana nan da wannan ragowar jinin na san girman da kima na matarsa a zuciyarsa yana so ta rinka girmama shi saboda haka idan ka ce jan aji ne idan ka ce mijin bai kai ba idan ka ce ba ta son mijin dukkanin waɗannan al'amuran ta kwaso su ne a wurin tarbiyyar da ta samu da take tasowa a matsayinta na karamar yarinya in kana duba literature rubuce-rubucen ƙasa hausa na zamanin da za ka ga yadda ake mace take addressing take gabatar da kanta wurin miji tana gabatar da shi ne a matsayin wato wani babban mutum amma a yanzu tana ganin sa wani makaskancin mutum da bai isa ba to wannan dalilin ne ya sa ba za ta iya masa gaisuwa da safe ba in ya yi mata kyauta shi keke za ta ganta idan yi mata fada za ta ga bai isa ba duk ba wani abu ne poor socialization ne rashin yin tarbiyya ne ya jawo waɗannan abubuwa to amma malam a wasu lokutan kuma sai ake ganin kamar idan mace ba ta ma san mutum ko da tana da tarbiyya kamar ba za ta iya masa irin waɗannan abubuwan na rashin nuna godiya da shimfiɗar fuska da murmushi da dariya da walwala da nuna walwala kana nufin idan ba ta son sa ta kasa yi ina nufin idan ka san akwai wani yanayi da mace ba ta son mutum sosai saboda dalili wasu dalilai kuma sai Allah ya kaddara a auren amma a can cikin zuciyar baya daga cikin irin mazajen da take so a matsayin mijin aure da haka ta yi wata bangaren iyaye an tilasta mata ko kuma wasu dalilai dai haka sun rinjayar da lamarin ya zama an yi auren amma dai a can asalan ba ta abin nan da haka wasu na ganin kamar wannan kiyayya tana tasiri wurin zamantakewar su yau da kullum da haka ba laifin dinga yi abin da yake so ba to ai a irin tarbiyyar da ake yi na zallar rayuwar bahaushe ai miji da mata dama babu zancen soyayya a ainihin rayuwar bahaushe wannan abin da ake cewa romanticism ko romance romance mu yawanci a nan mun fi tunanin wai runguma shine romance a'a romance yana nufin shauƙin da ake ji daga zuciya na in ban ganka ba zan ji ba daɗi ka nake so na ji murmushinka nake so na gani in baka nan zan ji ba daɗi in kana nan zan ji farin ciki ai a bahaushe ko a afirka babu wannan abu ai wannan wani bakon abu ne ya shigo amma ba ina nufin ba soya ba amma da irin wannan abubuwan da muke gani a littafan turawa da fina-finan indiya da sauransu ai babu shi a rayuwar bahaushe saboda haka dama can zaman mutunci ake yi tsakanin mace da miji a gidan aure to da kuma aka samu soyayya ma ta zo sai ta zama na wata sinadari wacce za ta ƙara danƙon auren amma kuma abin takaici sai ta zama kuma ta zama wata wato guba wacce kuma take neman gurɓata abin amma in a da ba soyayya ake zama mutunci miji da mata yanzu sai aka zo yarinya tana jin shaukin san wannan mutumin shi yana jin shaukin santa kuma aka zo aka yi aure wanda za a yi zama na mutunci to ya kamata soyayya nan ta taka rawa gurin ba kowa kimarsa da girmansa to saboda haka zan sake komawa kai wato ba ma wai soyayya ba ne ko rashin soyayya duka wannan abu yana faruwa ne a dalilin abin da muke cewa poor socialization inda a ce yarinya tun tana karama ta tashi ta ga babarta tana zubewa gaban babanta to ita ma za ta za internalizing wani abin zai shige ta abin da muke cewa indirect socialization wanda ba gaya ma ake ji kake a jiki haka zalika kuma babarta kuma tana ci gaba da gaya mata in kika yi kaza nan fa aure zaki je ki yi gidan wani kuma wannan abin da kike yi ba daidai bane saboda haka ki gyara kaga nan kuma ta koyar da ita abin da muke cewa direct socialization to amma aka san haka za ta tashi ta ga mahaifiyarta tana raina mahaifinta tana mayar masa da martani ba daidai ba haka zali kuma za ta tashi ta ga uwarta tana gaya mata matsalolin mahaifinta cewar mahaifinta bai da kirki haka kuma za ta gaya mata cewar ta ba a hankali maza ba su da kirki a zamanin nan saboda kaga za ta je ta samu namiji a matsayin wanda yake bai da kirki kaga puwa socialization ne To masu saurare ƙarshen shirin kenan sai kuma gobar haka da izinin Allah yanzu a madadin wanda ya jagoranci shirin Mr. Daniel Brown da injiniyan mu Mr. Wagner ni ce Halima Jimarau ke sallama da ku ku huta lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.